Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida mai albarka mun ƙara dawo muku da wannan mujarrabin tasrifin na haidishu wannan tasrifi ne mujarrabi insha Allah na haidishu Ah, yadda ake aiwatar tasarifi ne mujarrabi in Allah da na samun jari ko samun dukiya ko samun ɗaukaka ko wani abu da ya shafi ah, duk wani abu da ya shafi arziki wanda duk ba su taɓa gwada tasarifi mujarrabi ba to insha Allah ga tasarifin mu haidishu mun zo muku da shi mujarrabi na samun kuɗaɗe masu yawa insha Allah da farko idan mutum zai aiwatar da wannan sirri na haidishu ah, zai yi azumi litini talata laraba ranar alhamis idan Allah ya kai mu zai sai farar kaza fara sal to inda aka samu wannan ah, idan mutum ya samu wannan ah, da sar amma mutum ya sarfula ammar gaskiya wasu da dama sun samu matsala akan rashin sarfula ammar din nan sannan kuma mutum ya a ah, addu'ar tarjimu shaidan tarjimu shaidan ko tarjimu jin mutum ya yi shi gaskiya kafin ya shiga aikin ya fara masu tarjimu da da tasihirul jinnu ko masu ko waɗanda suke da irsalil hatib na kore iska daga guri to a fara yinsu to idan mutum ya yi wannan insha Allah zai zo ya buga wannan hatimin a ƙasar kogi mai tsarki mai kyau kuma muna ƙara jaddadawa mutane ba a tasarifi a inda yake da siminti ko yake da tiles ko yake da duk wani nau'i da ake kira da nafis ma'ana abubuwan da wuta ta ƙona eh ko inda ya zama na an yi amfani da wani abu na ala wanda ya shafi zamani wanda ba yin ba idan mutum ya buga wannan hatimin a tsakiya zai sa adadin abin da yake so amma shi wannan tasrifi na haɗi ana yin shi sau uku ne a rayuwa farko mutum in zai yi shi abin da ake sa daga miliyan goma ne zuwa ƙasa a yi na biyu mutum zai sa daga miliyan goma zuwa miliyan ɗari a yi na uku idan mutum daga miliyan ɗari har illa ma sha amma daga nan mutum ba zai ƙara yi ba sai dai wani ya yi to idan ya gasa wannan farar kazan ta gasa sosai to shikenan sai ya yaga ta sai ya raba sadaka sai ya raba nono to daga nan sai ya shiga cikin wannan aiki na shi zai yi shi dubu ɗari amma duk dubu zai karanta ya Allahu kun almalu fa yakunu to haka ake yi mutum zai rufa abin da farin kyalle idan ya farin kyalle to insha Allah ga yadda malam ya ce ana aiki ranar ah, alhamis za a yanka kaji farare guda biyu ya ce billahi azimu ya kunu malu Allah zai kuɗi zai kasance insha Allah la yaqumihi min maqamihi illa wa yatihi da malu kasiran yace ba za ka tashi daga gunda kake wannan lazim ba bi iznillahi ta'ala har sai ka samu kudade masu yawa kuma sirri ne mujarrabi insha Allah na tasarifi wanda ƴan uwa da dama sun san shi kuma sun samu jarurruka akan wannan sirri wasu kuma sun samu abubuwa na rufin asiri wasu kuma sun mallaki muhallin da za su zauna ya nan mun kuma dawo da shi da cikakken bayani insha Allah dan neman ƙarin bayani ana ya kira a 08130010609 mai magana a alaran wanda aka fi sani da barista wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhane zaria kuma sannan aikin tasrifi an so a zauna akan buzu ne ko tabar kaba eh, insha Allah amma a yi tashirul jinni kafin a aiwatar da sirri